Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai redo amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niyya. Hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saurawa da ku yau Lahadi biyu ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro. Da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Hafsat a bamu mu kanun labarai. Kungiyar bakin haure ta kasa da kasa wacce aka fi sani da IOM ta rawaito cewa fiye da 'yan gudun hijirar Najeriya 270 da suka dawo daga Libya sun kammala koyon ƙananan sana'o'i wanda za su taimaka wa kansu a yau. Kwamanda na goma sha bakwai mai jagorantar kungiyar tsaro ta NATO da sojin Amurka a Afghanistan a yakin da ya kasance mafi tsaho da Amurka ta gudanar ya karbi aiki a birnin a bikin da aka gudanar a Kabul a yau Lahadi. Shaidun gani da ido a babban birnin Somali sun bayyana cewa wani bam da ke cikin mota ya tashi a wani gini da ke yankin Halwadag da ke Mogadishu a yau Lahadi. To kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji dalilin da ya sa sanata Rabiu Musa Kwankwaso bai samu damar amfani da dandalin Eagle Square ba lokacin kaddamar da batun tsayawa takararsa na shugaban kasa. Tubalin wannan gwamnati shine tabbatar da cewa yawa kowa adalci ba abu ne mai yiwuwa ba mutum mai matsayi kamar sanata rabiu musa kwankwaso zai nemi wani abu daga hukumar birnin tarayya abuja karkashin mai girma minista malam muhammad musa bello a ce an kai ga hana shi a can jamhuriyar Nijar ko ministan ayyukan jin daɗi ne ya yi wa bar mu bayanin irin hasarar da aka tafka sakamakon ambaliyar ruwa a wannan shekarar. Mutum arba'in Allah ya sa cikin wani ruwa suka rasa rayukansu. Allah ji ransu, Allah rahamshe su, Allah sa mutuwa hutu a gare su. An samu eh, dabobi da suka mutu. Dabba dubu ashirin da tara da ɗari shida da goma tara da ɗaya To haka kuma muna da rahoto a kan yadda wani ɗan sanda ya gamu da hushin al'umma a jihar Taraba. Kana mu rufe da rahoton dakatar da buɗewa juna wata a babban birnin ƙasar Libya. Sai kuma Hafsat Muhammad da za ta shigo da shirinta na idan kwaya ta narke. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar bakin haure ta ƙasa da ƙasa wacce aka fi sani da IOM ta rawaito cewa fiye da 'yan gudun hijirar Najeriya 270 da suka dawo daga Libya sun kammala koyon ƙananan sana'o'in da za su taimaka musu wajen dogaro da kai. 'Yan gudun hijirar da suka halarci wannan darasin da aka ɗauki tsawon mako guda ana yi a jihar Legas sun bayyana dalilan da suka sanya su ƙoƙarin tafiya Turai. mai magana da yawun hukumar jin daɗin 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya paul dillion ya shaidawa murya amurka cewa 'yan gudun hijirar sun ba da labarin cin zarafin da wahalhalun da suka fuskanta a hannun 'yan fasa kwarbi a ƙasar libya kana waɗanda suka ɗauki wannan darasi sun bayyana fatan su na samun nasara a gaba Wannan darasi shi ne karo na 21 tun da aka kandamar da shi a watan Afrilun shekarar 2017, inda kungiyar 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa fiye da 'yan Najeriya biyu ne suka samu kammala wannan shiri, wanda ake gudanarwa a jihohin Legas da Edo da Nasarawa da Kano da kuma Kaduna. Shaidun gani da ido a babban birnin Somali sun bayyana cewa wani bam da ke cikin mota ya tashi a wani gini da ke yankin Harwadag da ke Mogadishu a yau Lahadi. Shi dai wannan ginin ana amfani da shi ne a matsayin babban ofishin gundumar da ke yankin wanda ke tsakiyar garin. Gwamnatin Somali ta bayyana cewa akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu. Dr. Abdulkadir Abdulrahman Aden wanda ke aiki da motocin agajin gaggawa Mogadishu ya shaida wa sashen Somali na murya Amurka cewa sun ɗebi mutane goma sha hudu waɗanda suka raunana wanda shida daga ciki yara ne ƙanana sai kuma mutum guda da ya rasa ransa. shaidu sun bayyana cewa harin da ake zargin na kunar bakin wake ne ya lalata kusan gaba ɗaya ginin kana waɗansu gine-ginen da ke makwabtaka da shi ma sun rushe tun dai kungiyar al-shabab ta ɗauki alhakin kai harin inda ta tabbatar da cewa harin kunar bakin wake ne kwamanda na goma sha bakwai mai jagorantar kungiyar tsaro ta neto da sojin amurka a afghanistan a yakin da ya kasance yaki mafi tsaho da amurka ta gudanar ya karbi aiki a bikin da aka gudanar a kabul a yau lahadi janar austin scott miller na karɓar aiki ne a lokacin da kasar ke fuskantar tsoro rashin tabbas da kuma fatan ganin abubuwa sun daidaita ta wuta karo na farko tsakanin bangarorin da ke yaƙi a yayin da ake gudanar da bikin ƙaramar sallah a watan yuni biyo bayan haɗuwar jami'an amurka da ƙungiyar taliban a qatar ya sanya sa ran fara tattaunawa da ƙungiyar ta taliban don ganin an kawo ƙarshen yaƙi da aka ɗauki shekaru goma sha bakwai ana yi sai dai wannan fatan ya kau a watan da ya gabata inda kungiyar ta taliban ta ki amincewa da kiran da shugaba ashraf gani ya yi na tsagaita wuta karo na biyu domin gudanar da bikin sallah babba janar nicholson mai barin gado ya bayyana cewa mai yiwuwa ne kasashen wajen da ke goyon bayan kungiyar ne suka rinjayi hukuncin da kungiyar ta yanke ya ce ina ganin wasu daga cikin 'yan taliban na neman zaman lafiya amma ana karfafa musu gwiwa da su ci gaba da yaƙi a yayin da yake jawabi a taron. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Amurka ta janye tallafin dala miliyan 300 a Pakistan saboda gazawar da ƙasar ta yi na daukan kwakwaran mataki kan masu ta da kayar baya. amurka ta daɗe tana jan hankalin pakistan kan ta daina baiwa mayakan da ke kai hare-hare afghanistan wajen zama amurka dai na ganin laifin kasar ce da yin biris wato akan mayakan inda ita kuma pakistan ta ce ta kashe biliyoyin daloli kuma ta yi asarar rayuka da yawa wajen yaƙi da ta'addanci A farkon shekarar nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka ba ta samu komai daga taimakon da take wa Pakistan na miliyoyi ba, ba ce karya da yaudara. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon Laftanar Kanar Cohen fanka. ya ce ma'aikatar za ta yi amfani da kuɗin akan abubuwan da suka fi mahimmanci amma ana jira majalisa ta amince da yanke tallafin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu fara bari mu buɗe taskar rahotannin namu da bayan da ya sa sanata Rabi Musa Kwankwaso samun rashin damar amfani da dandalin na na Igu Square ga Hassan Maina kayan da karin bayani a cikin wannan rahoton. da yake wa manema labarai karin bayani idan gane da korafin da ake cewar ma'aikatar raya babban birnin tarayya ta hana injiniya dr Rabi musa kwankwaso filin eagle square don kaddamar da takararsa na neman zama shugaban kasa kakakin ministan birnin abuja malam abubakar sani ya yi bayanin cewar tubalin wannan gwamnati shine tabbatar da cewa yawa kowa adalci ba abu ne mai yiwuwa ba mutum mai matsayi kamar sanata Rabi musa kwankwaso zai nemi wani abu daga hukumar birnin tarayya abuja karkashin mai girma minista malam muhammad musa bello a ce an kai ga hana shi wannan abu musamman abin da yake na jama'a ne saboda haka ba gaskiya ba ne a ce wai hukumar birnin tarayya ta hana sanata rabi musa kunkuso amfani da dandalin eagle square to mai faru an ce kamar sun nemi wannan wurin watanni biyu da suka wuce kuma an amince musu daga ba kuma aka zo aka soke wannan amincewa da mai faru tun fiye da shekaru goma da suka wuce da dandalin eagle square da kuma dandalin international conference center an ba da su ga 'yan kasuwa masu zaman kansu wanda yake su wani 'yan kasuwa su ne suke gudanar da harkokin waɗannan wurare idan mutumin ko ƙungiya da ke buƙatar yin amfani da ita daga cikin wannan wurare su za su tuntuɓa kuma su su cika ƙa'idojin da suka zayyana musu a hukumance da kuma yadda dai suka ga ya dace sannan sai a ba mutum izini amfani da wannan wuri to saboda haka a bayanan da aka samu a nan birnin tarayya sun nuna cewa wata kamfani ce wanda ake kira rasi international properties limited ita ce ta rubuta ma kamfanin da ke zaman kanta na facility managers kenan masu kula da wannan wuri na eagle square ta nemi a ba ta izinin ta yi amfani da wannan wuri kuma bayanan da muka samu sun nuna cewa babu inda aka bayyana cewa shi sanata rabi musa kwankwaso shi ne ke bukatar amfani da wannan wuri kuma gani yadda da yake da ita game da wannan wuri to saboda haka ba abin da ya shafi a hukumar birnin tarayya da wannan abu. injiniya buba galadima shine darakta janar na yakin neman zaben injiniya rabi musa kwankwaso ba ma wai wancan filin gwamnati an hana mu taro ba mun je mun nemi wani fili na, na, na shi ma aka sa aka hana wannan hotel ma hotel fa na wani muka je muka yi haya za mu wannan taron a wajen suka je suka kira mai hotel din suka suka tirsasa shi akan cewa sai ya hana mu to wannan abu dai al'umma na duniya ga baki ɗaya sun yi Allah wadarai daga yau wannan gwamnati ta riga ta karye janar muhammadu buhari ya riga ya karye hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Manya. daga abuja sai jamhuriyar nijar inda ministan ayyuka da jin daɗin jama'a ya yi wa sulaiman barma bitar barnar da ambaliyar ruwa ta yi wa ƙasar a cikin wannan shekarar kamar haka yau zan baka sakamako a 27 da wannan wata na takwas da ya wuce shine gidaje wanda eh, suka zube biyu to amma kuma hallo an samu rishi mutum arba'in allah ya sa cikin wani ruwa suka rasa rayukansu allah ji ransu allah rahamshe su allah sa mutuwa hutu a gare su mm. an samu eh, dabobi da suka mutu dabba dubu ashirin da tara da ɗari shida da gomiya tara da ɗaya suka mutu a wannan masababin ambaliya na ruwa da muka samu kai hata da rijiyoyi mun samu rijiya dubu da ɗari biyu da sittin da takwas wanda ruwa ko ya kashe su ko ya rihe su wanda dole a kaɗan dai sai an yi musu yasa kana za a samu shan su banda wannan eka na eh, abinci dangin hatsi wake dawa da sauransu mun samu eka 8,862 da zai za a ce ruwa ya bata su ko in ce ya gyara gurin. Mr. Minister akwai wani tanadi da gwamnati ta yi kamar wani matakin gaugawa domin tallafawa su waɗanda abin ya ritsa da su? E lalle cikin mutum ɗari ya ce kamar 65 ne wanda a yanzu za a iya ce an samu an kawo musu gudunmuwa 35 kenan muna nan muna neman dawa da za a samu a kawo musu goyon baya dangin abinci kai hadda ma wasu sauran abin da aka ba a yi ƙarfi ba wani tabarmi da abin da duka gwamnati yana kawo gudunmuwan shi a wannan guri duka su kuma masu su da kansu su ma suke kaiwa amma mu muke ba su sakamakon gurin kajiyan da ake ciki amma a yanzu dai in ce kamar kashi 35 bisa ɗarin wanda abin ya ritsa ba su samu ba sai dai su kara haƙuri su kara daga hannu yanda za a taimaka a ba su gudunmawa. kuna da tabbacin tallafin da kuke aikewa da wanda gwamnati ke bada da wanda masu hannu da shuni ke badawa suna isa hannu mutanen da su ne dace a yi aka yi domin su su masu hannu da shuni su da kansu suke kaiwa halgarin kuma da takardunsu da za a raba na bangaren gwamnati ma alhamdulillah saboda in ya zo ta hanyar hannun gwamnan jiha gwamnan jiha zai kirayi prefe ya ce abin da ya shahi gunduma ko in ce eh, kwaminkin da take gurinka eh, wannan kwaminkin ga abin da yake nata ne sai a nemo merkin na wannan guri su dauka su kai su ma suka kai akwai sunayen mutanen da za su yi ba mulkin bai ke raba ma'aikatan ne suke raba kenan ku kaga shi mayar da prefe za su yi bi sau da kafan ganin abin da aka kawo ya shiga wurin da ya kamata hmm. ina maganar adalci ina nufin a raba tallafin nan ba tare da wasu sun yi zaton an fifita wasu akan wasu ba a babu wani fifitawa duka 'yan ƙasa 'yan ruwa ya ritsa su wannan abin ya shahe su kuma za a ba su biyan bukata daidai da ƙarfi yake. To idan muka sake koma Najeriya a jihar Taraba wani ɗan sanda ne ya karo roshin wasu mutane ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Kafa shingaye a yankin na Mambila an ko faro ne a shekarar bara bayan rikicin da ya faru na faɗin kabilanci wanda ma ya ja asarar rayuka a yankin to sai dai ko kamar yadda ma bincike ke nunawa tun lokacin ne aka turo jami'an tsaro domin kan rayuka amma irin wannan yanayi ne ba wani jami'in sannan kwantar da tozoma wato mobile police ya bugi wani direba da bakin bindiga kan yaƙi ya bashi cin hancin naira hamsin to sai dai kuma shi ma fa wannan jami'in sandan daga bisani ya gamu da fushin jama'a bayan da ya gudu zuwa wani ofishin 'yan sanda domin fakewa ga mali ta bakin wasu da suka yadda lamarin ya faru. kuma sai daura bindiga shi yana ta buga alhaji kawai da bindiga shi da kai ko ina na yana ta buga mishi kawai ina ihu ina ihu na ce ma alhaji ya maka kana buga alhaji na mai maka muna zuwa hannun muna zuwa ba damuwa mun zo mun yi sonu an kuma lafiya kana ta buga alhaji mai kana buga mishi mai maka shi ma ban mu wani polisin din ma baya ji abin da na fada ma shi kan ba ruwan shi ma ya talabu galaji kawai na gan shi a kwance a cikin mota jikinsa duka jini sai na ce ah, me yake faruwa mm. suka ce a ah, ai dan sanda ne ya buge shi a mai samari game da mai akan ya bashi kudi naira arba'in bai cika naira goma ya cika naira hamsin ba ya ki karba. Shi ma dai wannan magidanci da ke harkokin sufuri a yankin ya ko bai da ake su a yanzu. abu ya fi karfi in kai civil servant ne in ka zo in baka da naira ɗari ba za ka wuce wannan gate ba. Wannan lamari dai yanzu haka ma da hankulan sarakuna iyayen al'umma a yankin na Mambila mai martaba Lamda Guroji Alhaji Adamu A Bero ya ko danganta abin da ya faru da abin takaici kana mako ya shawarci jama'a da ke kaucewa ɗaukar doka a hannu. Fe ha mai samari wai natin Guroji don misuni bai maju. wannan kam abin takaici ne ya faru gaskiya ba wanda ya ji daɗi domin ko ya tada mana hankali matuka ko don allah jama'a a guji daukan doka a hannu. Kala ko mai hugo da ita yonki murum in sa hosu ga doka hajungo. Ya mako zuwa yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar taraba ba ta yi cikakken bayani kan wannan batu ba domin ko da tuntube shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba sp david misal ya ce ana bincike inda ya buƙaci jama'a da aka yi rahoton da ɗan sandan da aka samu yana karɓar cin hanci. gabanin gobe mu ko da yaushe a gidan rediyo mun sa a takardu cewa duk wanda aka same shi yana haka a kira mu a bamu inda suke a takaice muna nan da IGP monitoring unit kullum suna nan ana kira duk wanda aka same suna yin wannan kaga ce tare doka ne ba da ba ta lokaci ba za a gama wajen kuma za mu dauki mataki ya mako dai zuwa lokacin hada wannan rahoton gawa dan sandan da ya kisan na fakwance a asibitin Gembu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya za mu rufe taskan rahotannin namu ne da kuma rahoton da wakilinmu na kasar libya edward yarenian ya aiko mana akan dakatar da buɗe wuta wannan na fasara kuma zan gabatar kafofin yada labarai na kasashen larabawa sun bayyana cewa 'yan yakin sa kai na babban birnin kasar libya sun amince da su tsaga ta buɗe wuta wa juna sai dai abin da ba a sani ba shine ko wannan mai ɗorewa ne domin ku bayanai sun bayyana cewa an samu tashin hankali a cikin birnin har ma filin jirgin sama guda ɗaya mai aiki aka rufe shi domin ku har ya sauka a cikinsa wakilin wannan gidan rediyon edward iranian ya aiko da rahoton cewa ƙungiyoyin da ke faɗa su a sassa daban-daban na kasar sun ta mai iska a daura da sansanin sojojin da ke yarmouk wanda wannan wuri ne da ya kaurin suna wajen fadace-fadace a 'yan kwanakin nan wannan ne ma ya sa aka samu canjin shugabanci a wannan sansanin a 'yan kwanakin nan wanda yanzu haka rundunar nan da ake kira 7 brigade da ke da mazauni a tawa ke rike da shi ahmed matik wanda shine mukaddashin kwamitin shugaban kasa wanda yake shine wani bangare na gwamnatin haɗin kan kasar ya ce an umarni rundunar da ke biyayya ga gwamnatin haɗin kan kasa da ta sake kwato wannan sansanin ga kuma abin da yake cewa yana cewa ne yanzu haka kwararrun rundunar sojojin nan da ke mara wa gwamnatin haɗin kan ƙasa baya ne aka tura su yankin da faɗan ya sake barkewa domin su tabbatar sun kawo ƙarshen wannan faɗan da ya sake tashi sai dai kuma shugaban kwamitin haɗin kan ƙasa prime minister fayez el sarraj yanzu haka yana shan suka daga sassa daban-daban wanda suke buƙatar sassan daban-daban da ke adawa da gwamnati da su amince cewa su haɗa karfi waje guda domin ganin an fidda ƙasar daga cikin halin rikicin da ta faɗa. أدعو مجلس النواب ومجلس الدولة للعمل فورا لإنجاز استحقاقاتهما يا kira ne ga majalisar dokoki da majalisar gudanarwa da su haɗa kai da junansu musamman ma cibiyoyi da ma'aikatan gwamnati misali sojoji da babban bankin kasa kana a fitar da wata dokan soja da zai ba dama ko umarnin gudanar da zaɓe a cikin ƙasar wasu hotunan da ba kwararru ne suka ɗauke su ba da aka wallafa a shafin twitter ya nuna yadda harbin bom ya kai ga wasu gine-gine ciki ko har da asibiti da hotel wannan ko ya faru ne a cikin sa'o'i 24 da akwashi ana harbe-harbe kafofin yaɗa labarai na kasashen larabawa sun bayyana cewa har mutane 40 ne suka mutu a cikin wannan satin da aka yi ta wannan harbe-harben da yawan waɗanda gidajen su ke kusa da inda ake wannan harbe-harben sun bayyana cewa wannan lamari ya takaita musu zirga-zirga kana hasken wutar lantarki ya yi karanci sai dai amurka ita da sauran kasashen yammacin turai sun yi kira ga yankunan masu faɗa da juna su dakatar da buɗewa juna wuta To yanzu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti ashirin ga kuma shirinmu na gaba. da kwaya sun dauga gaye ne Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. a ci gaba da yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wakilinmu a abuja hassan maina kaina ya aiko mana da tattaunawar da ya yi da wasu iyaye kan dalilan da ke sa matasa shaye-shaye ga hirar tasu ina tare da malam ibrahim bakin iku da kuma malam abdullahi suleja malam ibrahim in zan fara da kai yaya kake kallon matsalan shaye-shaye tsakanin matasa abin da ke janyo shaye-shaye wajen matasa ina ganin daga tarbiyya ne saboda idan yaro ya samu tarbiyya kuma ana lura da ne abokansa yawanci za a ga yara iyaye suna kau da kai akan abubuwan da yara suke wanda ya kamata a yi magana sai abu kuma ya zo ya karfi yaro ya zo ya girma ko kuma ya abokan da ke mu'amala da su kai to na da kama abdullahi suleja kai me ka dangane da wannan batu salamu alaikum akwai kamar yadda shi mai magana na farko akwai tarbiyya sannan kuma akwai laifin hukuma hukuma ana na nufi inda gwamnati da ta yi tsayewan daka ta mai da shugabanci hannun masu unguwanni da daga dagatai to da kawai za a samu ci gaba ba dan kaɗan ba saboda su ke kusa da al'umma su suka san wane ne wannan dan gidan wane ne su wane ne abokanan shi masu sai da kayayyaki waye ba ma shago kaza haya ake sai da kayan abu kaza to duk wannan haƙƙi ne wadda masu unguwanni da daga taisu za su iya yi don ɗan sanda da yake police station bai iya zuwa ya bincika abin da ke faruwa a lungunan anguwa amma da ibrahim na zo gare ka da su fara maganar hukumomi na'am to eh abin da ke nufi da hukuma shine abin da ya shafi kamar yadda shi dan uwana ke faɗa daga can saboda su suke tare da mutane suke kusa da mutane haka zuwa su hakimai da sauransu da masu unguwanni saboda su ake ma'amala su suke gane lungu lungu da sako sako da abubuwa suke tafiya da kuma waye shigo cikin unguwa waye aikata ba daidai ba ko kuma aga ya wuce da sauransu so irin wayannan abubuwa ina ganin su ne za su kawo a magance irin wayannan abubuwa. insha Allah eh to amma yanzu malam Abdullahi ina zo gare ka misali su ainihin yara misali ya kake ganin menene yake sa su tun farko ma shiga irin wannan ɗabi'a abubuwa ne waɗanda jahilci da rashin tarbiyya ke aifatar da su jahilci in the sense that mutane ba su samu yara ba su samun tarbiyya yadda ya kamata kazalika kuma su hukumomi ba sa tsawatarwa da ana zaune ne zama irin na mutunci da addini in ka ga dan makwabcinka yana wani abin da ba daidai ba za ka tsawatar mishi ko da baban shi baya nan amma yanzu malaman makaranta ma in suka duki yaro iyayensu suna sa gajeren wando su je su tuhume su ni na ga wannan ba ɗaya ba ba biyu ba to sai kaga an wayi gari ko yaro yana yin abu mai kyau a gida ko yana bin umarnin iyayen shi in ya fita waje bai shakkan wani zai tsawatar mai to a lokacin kuma sai ya yi abin iyayen nan ba sa so so daga nan kuma sai ya fara bin abokanan banza sai shaye-shaye sai sace-sace allah kiyaye amala ibrahim na zo gare ka malamai da sauran shugabanni sukan ja hankalin gaba ɗaya al'umma cewar a yi abubuwan da ya kamata na mutunci na kyautatawa da kuma hisani amma maimakon haka sai ga wasu samarin sun bigire irin waɗannan halaye maras kyau misali to gaskiya magana shine ba a ba da tafiya in ji hausa babu yadda za a yi lokaci guda kawai dan yaro ka zo kayan mai wa'azi ko an ji hankali cewa ga abin da ake so ya na daidai bayan tun farko ya riga ya gurɓace ya lalace don haka duk dai magana guda ɗaya ce yaro dole ne a bashi tarbiyya a lura su waye abokansa sannan a lura da halayen yaro saboda yaro a gida da zaran halayensa sun canza ya kamata iyaye su gane saboda wanda kake da shi kullun yau da gobe in wani abu sabon abu ya shigo ka gani sai a ɗauki mataki tun da wuri kafin abin ya yi karfi ya fi karfin iyaye ku ƙarfin mutanen unguwa iyaye suna nuna ma yara ƙauna kauna da za ka nuna ma ɗanka to an ce ka so naka duniya take shi da zaran kana nuna ma yaro ƙauna yaro zai abin da ba daidai ba ba za ka tsawatar ba kuma ba za ka bari makwacin kai tsawatar ba to zuwa gaba za ka yi kuka makwata za su yi kuka amma abdullahi ina gare ka idan muka duba musamman irin kungiyoyin matasa na ba da ba dalili da suke shiga cikin irin wannan yanayin ba ka tunanin cewa su irin waɗannan kungiyoyin su ma sukan takarwa wurin jarin wannan matsala eh suna takawa amma manya-manyan dalilai in zan kirga zan fara ma da guda biyu zuwa uku na farko tukunna kaga tashoshin talabijin na kasashen waje da yara ko kuma magidanta suke bari yake shigowa har cikin ɗakin su ƙarshen ta ma kai sai ka biya kuɗi sannan a nuna maka shi to nan ake koyo abubuwa marasa daɗi zaka ga an sa yaro da ɗan sa'an abu ɗanka sai dinga ganin ai abin da ya yi a fim ɗin nan shi yaro karfin ilimin shi bai kai ya gane cewa fim ne ake yi a ilimantar dan kada a yi ba zai ɗauka kawai abin da aka nuna an yin nan to hali ne na kirki wanda ya yin ya sha ko da zai zo ya samu wata matsala a gaba shi kaifin tunanin shi bai kai ya gane bambance tsakanin kuskure da gyara ba to a lokacin shi sai ya koyi shaye-shayen nan ita ce ta zame mishi haka ƙungiyoyi suna tasiri ba shakka amma sun fi karfi a makarantu wadda ake na kwana wanda ka tura yaro ya ji kwana to yanzu kuma shaye-shaye da lalacewar tarbiyya yana faruwa hatta ga 'yan primary school a cikin unguwanni saboda haka mu iyaye dole ne mu sa ido wurin siyo lura da irin kayayyakin da muke saya muke kawo cikin gidanmu da sunan ci gaba na kallo ko kuma wani abu makamancin haka yaro ne zaka ga zaka zo ka samu yana kallon TV an sa a wani channel wanda yara sa'o'in shi ko wanda suka dan girme shi da shekara ɗaya ko biyu sun sa waɗansu irin kaya na banza sun sa wasu irin riguna da wasu irin ɗinke-ɗinke an je an shiga club an je an shawo kayan maye an je an ɗebi 'yan mata ainihin makasudin lalacewar yawancin tarbiyyar namu daga gidajenmu ne. Masu sauraro a nan za mu dasa aya. amma ga kaɗan daga cikin ci gaban hirar da wannan shirin ke tafa da shi a mako na gaba. Abu ne kamar an ce eh, ita tun yana da ɗanyi ake tankwara shi. To don haka yaro in yana ƙarami akan tarbiyyar da aka ba yaro ita ta ce ta. ko dai a nuna masa hanya mai kyau ya miƙe ko kuma a nuna masa hanya mara kyau ya miƙe. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsat. Yanzu kuma nan muka zo ga mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. karshen kwanaki biyar da aka ɗauka na makokin Senator John McCain, inda aka binne shi a makarantar da ya yi ta sojojin ruwa a birnin Annapolis da ke jihar Maryland, kusa da Washington babban birnin Amurka. Makwancin maken dai ya kasance kusa da na tsohon aminin sa wanda ya rasu a shekarar 2014, Admiral Chuck Larson. maken wanda tsohon matukin jirgin sama ne kuma tsohon firsinan yakin Vietnam na fiye da shekaru biyar. Ya yi bayanin shin a ƙarshe a makarantar a watan Oktoba, inda ya shaidawa ɗalibai cewa makarantar ce ta koya mishi yadda zai fuskanci ƙalubalen rayuwa. ta wani bangaren kuma kungiyar bakin haure ta ƙasa da ƙasa wacce aka fi sani da iom ta rawaito cewa fiye da 'yan gudun hijiran najeriya 270 da suka dawo daga libya sun kammala koyon ƙananan sana'o'in da za su taimaka musu wajen dogaro da kai 'yan gudun hijirar da suka halarci wannan darasin da aka ɗauki tsawon mako guda ana yi a jihar Legas sun bayyana dalilan da suka sanya su ƙoƙarin tafiya turai. Shaidun gani da ido a babbar babban birnin somali sun bayyana cewa wani bam da ke cikin mota ya tashi a wani gini da ke yankin halwadag da ke mogadishu a yau lahadi shi dai wannan ginin ana amfani da shi ne a matsayin babban ofishin gundumar da ke yankin to ma'adalla da a takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita hafsa bello dan mai soro da ta taimaka mu gabatar da shirin sai bonsu tumfa da ya ba da umarni da mu tian wang ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji ku. Afrique, dites-le à un ami.